amma ba ba'du salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mana godiya da allah da ya bamu damar dawowa don ci gaba da bayanin da muke yi allah maɗaukaki sarki da ya tsara maka wannan rayuwa kuma kai da kace hanyar allah kake so allah ba zai baka haka ba sai ya jarrabe ka allah ya ce wani rabu wani kun bi sha'in min al-khawfi wal ju'a wa naqsi min al-amwali wal anfus wa thamarati wa bashir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يجزي ما بشكا لا mu بشيء من الخوف min al-khawf insecurity rashin zaman lafiya wal da inflation تضخم ga kuɗi da yawa ba zai sai maka abin da kake bukata ba asara ta dukiya asara ta rayuka kamar yadda yanzu abuwa suke ta faruwa ana ta zubar da jinin bayan allah ana ta zubar da jinin bayan allah allah ce ta jarabe ku da wannan haka nan a yi noma ba za a samu idan ake samun buhu biyar ko idan ake samun buhu ɗari biyar buhu biyar ta gagara allah ya kiyaye mu allah ya ce wa shirin sabirin ka ba da albishir ga masu haƙuri su waye su wanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce wa'annan su ne salati na Allah yake tare da su da rahama tasa wa'annan kuma su ne shiryayyu a nan za ka iya planning ka yi planning amma abin ya zo bai je daidai ba to wani me za ka ce ba za ka ce da za ka ce ba ka yi planning ba a ka yi planning kuma haka ake so ka yi to amma wa ta sha'una illa ya sha Allahu rabbul alamin abin da kuke nufi wani lokacin ba zai faru ba sai abin da Allah ya gana ma yake faruwa amma kai hakuri to kuma ina da ina da lada inna ma ajiyar sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah ce nama ne ana bawa masu hakuri ainihin wato ladan su ba tare da da ke ba ba diga Allah ta'ala ya samu dace na haka ne yayin da kake planning din abubuwanka ka yi planning ba tare da ka ka ɗauki cewa kamar planning din shi ne ƙarshe ba a'a ba shi ne ƙarshe ba sannan ka nemi yardar Allah ita ce ƙarshe a wajenka ita ce wato ƙolu ƙolu ita ce ko ƙoluwa a wajenka kar ka nemi yardar da wani Allah da fushin Allah annabi ya ce Allah ta'ala yake Allah ya ce wallahu wa rasuluhu haqqu ayyuhu in kanu mu'minin sannan annabi ya ce man arda an-nasa bi sakhatillah wakkalahu Allah ila an-nas ومن أسقط الناس برضا الله برضا الله كفى الله مؤونة كفاه الله مؤونة الناس وانا حديثي الإمام الترمذي أبو نعيم كفى الناس أتكلم تفهمسوا يتي mun ji za ka yi fulani amma sai allah ya gada ma zai yi tun sai allah ya gada ma zai yi karka damu kar ka yadda ka rinka tsalle-tsalle ka je ka tsallake ainihin yadda allah ka faɗa daru duk mutumin da allah ya ce allah da manzansa su ya cancanci su yardar idan su da gaske da cewa allah suka sa a su sannan annabi ya ce duk mutumin da ya yadda da allah ya yadda da mutane da fushin allah allah ya ce annabi ce sai allah ya wakilta shi zuwa ga mutanen ko duk mutumin da ya ainihin wato yaddar da allah da fushin mutane allah sai yaddar sai isar masa game da fushin mutanen a nan manufarsa ba wai shi an ce ka yadda da Allah da fushin mutane ka zaka ce ka fara dukan wancan ka fara zagi wancan ka fara cin mutunci wancan ka fara walakanta ba haka ake nufi ba mutum ne wannan abin Allah shi ya ce a yi kaza shi kuma son zuciyarsa shi ne a yi sabanin wannan suka ce to a'a ga abin da Allah ya yi mu za mu canza ba abin da ake nufi kenan Allah ta'ala samu dace don haka ne yana da kyau har kullum mu rinka saka wannan ayoyi da wayannan hadisai a gabanmu domin za su damu shirya idan mun ga hakan don haka ne wani mai hikima ya cewa da neman yadda da Allah falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح إذا صح منك الود فالكل هين وكل وكل الذي وكل الذي فوق التراب تراب يتي كيتنا أتي على علاقة هذا كيتنا هاي دادي in yi so dukkan mutane ba su fushi da ni kai tuna a ce alakata da kai Allah babu da tsatsar katanga babu ba crack tsakanin katanga ta tsakanin alakata da kai Allah amma ya zama a rushe ma yake tsakanina da wasu ice idan dai kaunar kai Allah tabbata gare ni to duk komai mana duniya sauki ne da haka ne ya ce kuma duk da ke kan ƙasa ƙasa ne da gan shi da ƙarfinsa da tsallonsa da waye da waye amma sai suka cewa ne babu an mutu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah kai mana rufi allah ka samu cika da imani saurayi ya kamata ka rinka saka a ranka cewa mutuwa tana nan tafi ko yanzu ko an jima ko bayan shekaru da haka ne karka miƙe ƙafafuwanka wa amma man asalar hayatid duniya ونهى النفس عن و و واما ان اثر الحياه الدنيا فان الجنه هي المأوى فان الجحيم هي المأوى duk mutumin da ya ainihi ya saka abin son duniya shi ike so to babu shakka wata ita ce makomarsa Allah ke mu Allahu akbar da haka ne ya zama lalle ya zama dole cewa ya zama ya kai dan adam ya kai saurayi cewa allah ta'ala ka sa a gabanka kuma allah ta'ala kake so ka yardar da shi wannan yardar wannan ba tare da kayi compromise dinta da abubuwan da yake za su cutar da kai ba yan uwa musulmi babu shakka yin planning a rayuwa yana da muhimmanci yin planning a rayuwa yana da kima yin planning a rayuwa yana da kyan da idan mutum yana yi ba zai da dama ba da haka ne yana daga cikin yin fulani duk da ka tashi Allah ta kai to kai istikhara yin sa kai istikhara don masu hikima suna cewa ma nazima man istikhara al-khaliqa wa shawara al-makhluqin na haka annabi ya koya mana ne daga cikin sabon annabi yake cewa sarasa radiyallahu anhu yake cewa Allah annabi yana koya mana istikhara kamar yadda ke koya mana wata sura daga alqur'ani saboda duk abin da zaka yi ya kamata ka nemi zaɓin Allah kana so kai kasance kaza nemi zaɓin Allah kana so kai aure nemi zaɓin Allah kana so ainihin wato kai duk abin da zaka yi na rayuwa ka yi ka nemi zaɓin Allah saboda haka in ka nemi zaɓin Allah Allah ta'ala ya baka haske a ciki kaga zuciyarka kaga ainihin wato hankalinka ya kwanta da abin kawai sai ka yi wai za a zamta fatawakkal Allah haka ne idan ka tashi yin abu ka miƙe kawai karka ainihin wato a tsaya kana wata wata wata ƙila wata ƙila yan uwa samari yana da kyau shakka babu a yadda muke tsara tsarin mu mu zama cewa muna tsara shi da abin da hankali zai ɗauka karka lokaci ce to ina so tunda ga 'ya'yan marayu na 'ya'yan talakawa kai kuma baka da kuɗi ka ce a rana a shekara ɗaya kana so ka biya mutum ɗari kaza ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba sai dai ka yi planin samun wani abu ba a so ka fara aikin kwarai ka gina shi akan gini mara kyau mara karfi bayan kafin ka ce wani abu shikenan na ya tarwatsa ya lalace wannan ba daidai bane habbul Allah amana illahi adwamuha wa in qallat a wata riwaya kuma wa in qal dan haka ne abin da Allah ya fi so abin da Allah ya fi sha'awa a rayuwa a aikin dan adam Allah ya fi son ainihin wato abin da ake dimanta shi ana yi ana kuma yi ana yi ana kuma yi ana yi ana kuma yi abin da ya kamata mumini ya yi kenan abin da ya kamata saurayi ya yi kenan abin da ya kamata kai ka yi ni na yi keki kuku yi dukkan mu haɗu mai yi a wannan ne haka maza tafi daidai Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala na haka ne da ya kwatanta mana cewa ah, yake bayyana mana cewa Allah yana son dimantuwa akan abu shine Allah ke cewa ya ayyuhal muzammilu kuma al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa tartil wa qala tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'ata al-layli ashaddu wata'an wa aqwamu qila da haka ne Allah kuma ke cewa min al-layli fatajal bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda daga dare a ayar farko ana ta ya kai wanda kake a lalube ka tashi ainihin wato dukkan dare ko kuma rabinsa ko kuma sai kaɗan za ka rage ko kuma wato ko dukkan dare ko ko ɗayan ukun dare ko ɗayan ko rabin dare ko ɗayan ukun dare ko ɗayan hudun dare duka dai kuma karanta ƙur'ani karantawa wani abu me hikimar kawo wannan aya a wannan babi da muke ta hikimar shine idan duk abin da kake zama cewa akwai continuity akwai ci gaba akwai kuma santuwa zuwa ga Allah abubuwan ka za su yi kyau Allah ya faɗa cikin aya ta ƙarshe da da karanta yake ta daga dare kuma ka ɗauki wani yanki ka samu ka rinka yin kana tahajjud kana hana kanka bacci domin tahajjud a larabci shine hana kai bacci hana kai bacci da haka yan uwa abin da ya kamata ka yi kenan a yadda kake tsara kanka a gaban abin da ake ganin future life ne alhayatul mustaqbaliya an da ke cewa ga lokaci yayi allah ta'ala ya samu dace allah kuma ya sa mana tsarin ya ganar da mu za mu je ainihin wato hutu sai mun dawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh واجعله يقلد في صبر للهادي حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بقيت على الحسن العبقى فالورد تضوى